ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man yatada bi hadihi wastamsaka bi sunnatihi ila yawmid din amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh nur al-albab ومنها أي الأمور التي أمت البلوى في هذه البلاد تقتكينسو al'amuran da bala'i ya game da su a cikin waɗannan garuruwa na hausa wato shagaltuwa da keɓance wato al'amuran gaibi ta hanyar ƙuri'a shagaltuwa da keɓance al'amuran gaibi ta hanyar ƙuri'a da hukunce-hukuncen taurari hmm. wato kamar nau'i ne na bokanci ana amfani da ƙuri'a irin yadda kafiran makka ke amfani da ƙuri'a shi ne irin yadda ake yin wannan azlam ɗin an gane ku da kuma hukunce-hukuncen taurari a dinga duba hanyoyin da taurari ke bi idan tauraro ya yi gabas akwai fasarar shi in tauraro ya yi yamma akwai fasarar shi in ya yi kudu akwai fasarar shi da sauransu ko ya yi arewa an gane ku in za ka yi tafiya za a duba a ina tauraro yake ce tauraro yana bangaren gabas to wannan tafiya babu sa'a idan ka yi wannan tafiya to za ka iya yin haɗari ko za ka yi hasara ko za ka mutu ko 'yan fashi za su tare ka ko abin da ya kama da wannan to irin wannan keɓance shagaltuwa da keɓance al'amuran gaibi ta hanyar ƙuri'a ɗin nan da hanyar hukunce-hukuncen taurari na'am wa hadha al-fann huwa miftahu kulli fitna wannan fanni shine mabuɗi na kowane fitina li'anna marji'ahu ila al-kahana dan makomansa gaba ɗaya zuwa ga bokanci ne shi wa yaddu al-haq kuma bokanci yana kishiyar gaskiya na'am alal ulama ulama al-qur'a qur'atu tuyur malamai sun ce qur'atu tuyur wa naharuha min babil istilsam bil azlam wato malamai sun ce ƙuri'a da tsuntsaye yin ƙuri'a da tsuntsaye wato da kuma makamancinsa yana daga cikin bazon al-istiksam bil azlam yin ƙuri'a da kibiyoyi al-istiksam bil azlam yin ƙuri'a da kibiyoyi an gane ayi irin wanda mutanen jahiliya suke yi za a sanya kibiya a cikin wani akwatin misali kibiyoyi da yawa sai a ce mutum ya tura hannunsa duk abin da ya ɗauko shi ne fasarar idan ka tura hannunka sai wannan kibiya ya nuna latu safir to a nan wajen wato in kai tafiya zai zama to kenan hadari a gare ka in kuma ya ce ma safir ka yi tafiya kenan ka yi tafiya tafiyan alkhairi ne in kuma ka ɗauko wanda yake neutral to zai a ce ka sake ɗaukan wani sabo an gane ku dole dai ka ɗauki ka yi tafiya ko ka kai tafiya to irin wannan shi ne ake kira al-istiqsam bil azlam na'am na'am ila an addu min al-istiqsah fi suhuf har suka lissafa ainihin buɗe ainihin qur'ani za a ba mutum qur'ani haka Ta ce kawai ka bude idan mutum ya bude sai a duba abin da ya bude wata sura ya bude ko wace aya ya bude idan ya bude suratu yusuf ta ce ya kai abin nan wallahi ka more za ka yi farin jini kuma za ka samu nasara a wajen kasuwancinka ko za ka samu nasara a wajen aurenka ko kuma in ɗan siyasa ne ya bude suratu yusuf za ka samu jama'a an gane wannan ku? to irin wannan shi ma gara wai abin mamaki da ƙwar'ani ake amfani ƙwar'ani ba littafin Allah da shi ake amfani ake bokanci kuma ko a ga mutumin da yake gama garin mutane in ya ga an yi amfani da ƙwar'ani ba zai gane bokanci ba ne ai zai ce da ƙwar'ani aka yi amfani littafin Allah ne ya za a yi a yi bokanci da littafin Allah to wasu suna yi da ƙwar'ani kiristoci suna yi da bible shi ma yadda ake buɗe ƙur'ani ya ake buɗe bible za ce mutum ya kulle ya buɗe in ya buɗe sai a yi fasara ka gani duk wani wayau shi ne ainihin bokaye suka yi amfani da shi domin su janyo mutane zuwa ga bokanci an gano wannan ku? ta zo da haka da wanda aka yi na ƙur'ani da wanda aka yi na bible da wanda aka yi na kibiyoyi duk su gaba ɗaya al-istiqam kuma dukkan su gaba ɗaya shirka ne kuma duk gaba ɗaya bokanci ne misali baya halatta ga musulmi ya ba da haɗin kai ga ɗaya daga cikin wayannan da muka ambata na batan gane wannan da kuma duk irin wannan fa suna daga cikin gudunmawa wanda mujaddidi shehu dan hudu ya bayar a cikin da'awa hmm. amma abin da zai baka mamaki wasu mutane suna cewa shi dan fodiyo ya zo ne ya yaudare al'umma shi dan fodiyo ya zo ne ya raba kan mutane shi dan fodiyo ya zo ne ya zalunci hausawa an gane wani, da akwai ta kungiya yanzu kungiyar hausa zalla sunan ta kenan kungiyar hausa zalla ita wannan kungiyar hausa zallan tana kira zuwa ga kawai a yi watsi da fulani gabaki daya kawai hausawa su dogara da kansu kuma su gudanar da ainihin ƙungiyarsa su kadai sannan kuma na biyu a cikin hausawan ba bambanci tsakanin hausa bahaushe krista da bahaushe musulmi bahaushe krista ya fi bakulatani musulmi na fatan gano wannan su nan suna kira zuwa ga wato a tattaro hausawa duk hausawa gaba daya da maguzawansu da kiristocinsu da musulmansu da 'yan dariƙansu da 'yan izalansu da 'yan ƙalaƙatansu inda ya kai ba haushe ne ka tau a tafi tare da kai shi mutumin da ya fahimci sunna yake da kyakkyawan fahimta na aƙida ya san cewa kira zuwa ga ɓangaranci ko kira zuwa ga ƙabilanci ko zuwa ga 'yan kasanci ko kira zuwa ga wariyar launin fata haramun ne zai ba irin wannan kira goyon baya a'a kun fahimci wannan aiki to yanzu da awon ta fara yin karbi suna nan suna kafa abin nan kuma ita da awon ka duba za ka san cewa karkashin ƙasa dole akwai mutanen da ke ɗaukar nauyinta ko masu ɗaukar nauyinta ɗin nan suna ganin tasirin ƙarfin hausa fulani to sai suna ganin cewa idan aka ci gaba da wannan haɗin kai tsakanin hausa da fulani to a ɓangarori da yawa ba za a samu nasara akan musulmi ba tunda wannan fada da hausa fulani ƙarƙashin ƙasa suna fada ne da addini na fatan gane wannan saboda aka wannan da'awa ba da'awa ba ce mai kyau duk wani da'awa zuwa ga ƙabilanci ko da'awa zuwa ga wariyar launin fata ko zuwa ga ɓangaranci ko abin da ya kama da wannan ko zuwa ga mazhabanci da awa ne mara kyau kaji mutum ya ce ma ka tsaya ka rike mazhaba guda ɗaya to wannan da'awa ce ta wariya duk mutumin da ke kira zuwa ga wariya a ware wani malami shi kadai ko a ware wata kungiya ita kadai ko a ware wata kabila ita kadai to wannan mutumin yana kira ne zuwa ga raba kan al'umma an gane ku, dole ne a ankarar da al'umma su yi hankali da irin wayannan kungiyoyi din wayannan ƙungiyoyi lallai suna samun taimako ne daga wani waje domin a rusa musulunci da musulmi na fatan gane da awan shehu dan bodiyo da awa ne wanda ya hada kan al'umma ya hada kan kabilu waje ɗaya. sannan bayan haka kuma ya yi kira zuwa ga a yaƙi ainihin wato biri'o'i a yaƙi ainihin tsafe-tsafe da abin da yake da alaka da tsagi shi wannan bodiyo ya yake shi Allahu a'lam na'am wannan za su zai shafi irin wannan cewa wannan samu karuwa shi ma Qur'ani ya ce sai a bude Qur'ani duk abin aka bude sai a sama yaro suna gwargwadon abin da aka gani ila an buɗe sai ga annabi kaza to wannan shi ba zai iya shiga ciki ai wa iya billah eh. kada su ma masu amfani da sharbi a cikin daga an yi amfani da ƙwar'ani shi ba za a yi amfani da sharbi din sai ce ka ɗauko sharbin idan ka ɗauko duk inda ka rike su suna da ilimi game da sharbin duk inda ka rike sai ke fassara ce wannan yana nuna cewa fa kasuwancin ka zai yi albarka ko wannan yana nuna cewa fa ka fara asa'a ko wannan yana nuna cewa fa akwai matsala game da kasuwancin ka lalle to yanzu ya zan yi to sai ka yanka dabba iri kaza iri kaza iri kaza wai yazbillah na'am daga cikin su ai al'amuran da bala'i ya gane da shi a cikin wa'annan garuruwa na Hausa wato girmama ididdika na kafirai misalin misalin idin da ake kira hajjuz da unsara wa min da kuma farkon alhamis na ainihin mayu duk wannan gaba ɗaya idi ne na kristoci an gane ku to a samu musulmi yana girma kirismeti yana girma ainihin easter yana girma mai kuma yana girma new year an gane ku ka san nan idi da easter da christmas da new year idi ne na kafirai duk da wasu daga cikin 'yan boko da suka jahilci musulunci sai su gaya ma cewa ai new year na kowa ne ai new year sabon shekara ne na kowa da kowa ne wa ya gaya ma da kowa da kowa ne wannan new year din sabon shekara ne wanda yake kaɗai ta ga ainihin kafirai su musulmi suna da sabon shekara su ma musulmi da suke da sabon shekara babu wanda ya ce sai bikin shi akwai inda shari'a ya ware a yi bikin sabon shekara na musulunci babu kamar muharram yanzu akwai inda shari'a ya ce a ware in muharram ya zo a yi biki na musamman a dafa abinci a ringa rabawa ana yin kwalliya ana yin kaza ana ziyarce-ziyarce babu wannan duk mutumin da ya zo lokacin muharram sai ya zo ya ware ya dafa abinci ya yi kwalliya ya yi kaza yana ta kai ziyara irin yadda arna suke yi shi yana so ya kwaikwayi su ne yana so ya kwaikwayi waɗanda ba musulmi ba da dai su kiristoci suna yin new year to ya kamata mu ma musulmi a ce muna da namu new year din irin tishi din nan ne an gani. to duk sanda mutum ya sa ido ga wanda ba musulmi ba yana kwaikwayon su to wata ran zai samu kanshi cikin bid'a an gani. don wasu musulmi suna ganin yaya za a yi a ce kiristoci suna da sabon shekara suna yin biki mu ba za mu yi ba sannan banda wannan ma akwai magana hafi din nan idan lokacin da sabon shekara na kiristoci ya zo suna yin happy new year to mu kuma in muharram ya zo mai za mu yi shi ma wani saboda kishi daga ya tura ma cikin waya happy muharram ina fata gane ko happy ta gane ko ko yake juma'a mubarak to za ga mutane suna tura irin wannan abubuwa ba komai ke damunsu ba yaya za a yi a ce kristoci suna da happy new year ku ba mu da shi to dama an gaya ma duk abin da suke da shi ya kamata ne a ce muna da shi addinin su daban namu daban da haka wannan happy new year din bid'a ne happy muharram bid'a ne shi duk ya saba e duk juma'a sai an tura wannan juma'ar mubarak ɗaya daga cikin karantarwa na sunna ba a taɓa samun ɗaya daga cikin magabata suna irin wannan ture ba an gano wani na shi mai nufi cewa wani abu a kan shi kawai dai irin da irin su a misali a kayana na kayana da yasa kamar yi wani magana kai su ce juma'ar mubarak kuma shi ba wai ya nufi shi cewa yana wani wani abu kawai dai to kamar alamis ba wata alamis ba zai zama mubarak ba shi ba wata rai ɗaya ɗan tura na alhamis wata rai tura na litinin to kaga ashe kenan akwai ajanda idin akewa ya saba shi wannan turawa me sai ka tura juma'a mubarak me dalili ebe da wani tasiri tunda magabatan ba yi ba kawai a bashi da irin wannan ake bude kofofi da yawa na barna an gane mutum zai ga abu zahiri kamar mai kyau amma tun da shari'a bai zo da shi ba kuma ga magabatan sun san da darajar juma'a sun san da darajar juma'a amma baka taba ganin sun yi wannan irin wannan ishara din zuwa gare shi ba sun san da darajar muharram amma baka taba ganin sun yi wani ishara cewa a dafa wani abinci ko a tura ma wani mutum sako na gaisuwa na muharram ba to ashe duk abin da kaga magabatan mu sun bar shi mafi alkhairi ba shi kawai an gane na'am sikatul ikhwan da ya shafi ilimin taurarin nan ko kuma ilimin sayan sama da kuma kimiyya da fasaha a musulunci za ga wani lokaci dole suka yi zurfi a fannin suka zurfi suka san samu matsala ko in ya fiya su wannan yana cewa fannin a bashi kenan ko sai dai a tsakarin masu fannin ilimin taurari galiba za ga wanda suka yi zurfi a gare shi sukan samu karkacewa su koma suna amfani da shi wajen binciko gaibi tambayar da ɗan'uwa ke to kenan ya nuna kenan a bar ilimin gaba ɗaya babu wanda yake a bar ilimin gaba ɗaya ilimin ka karance shi gwargwadon yadda za ka san alƙibla gwargwadon yadda za ka san wasu al'abara na ilimi wanda bai da alaƙa da gaibi a gani idan ka karanci ilimin taurari gwargwadon sanin alƙibla da kuma gwargwadon sanin mai Eh? gwargwadon sanin lokutan sallah da abin da ya kama da wannan to irin wannan in mutum zai karance shi gwargwadon yadda ba zai samu karkacewa ba babu laifi a cikin shi na'am wasu ikhwan بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا علمت هذا كله wannan dukkan sa gaba daya wa idza alimta haza kullahu idan ka san wannan dukkan shi falaika bi tibayin kitabu wa sunnati rasulullahi ka lizimci bin qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na mu bima kana alaihi sahaba da kuma abinda sahabbai suka kasance a gare shi da tabi'ai da tabi'in tabi'in a gane ku ya zama addinin ka ya zama daidai da na wa'annan bayan Allah duk addinin da babu sahabi a cikinsa babu tabi'i a cikinsa babu tabi'i tabi'i ba addini bane mai kyau an gane ku ya zamanto ka kasance addininka ya zamanto addini irin na wayannan bayan Allah kamar yadda bahaushe ke cewa wai wai adan tafiya shin wannan addinin da nake yi ba a taɓa yin irin shi ba idan ya zama to ba a taɓa yin irin shi ba to ya nuna kenan addinin ka ba ba musulunci ba ne hmm. yanzu kamar addinin yan ɗalakatu hmm. an taɓa yin irin shi an taɓa samun zamanin sahabbai a samu wani sahabi ɗan ɗalakatu an taɓa samun tabi'ai ya kala kato yan tabi ne ba babu to ina ka samu addinin kala kato an gane ku to kala kato wasu mutane suna zargin kaman ila yahudawa ne ko makiya Allah suka kafa su domin su ruguza musulunci su kawo rabuwan kai tsakanin musulmi ko kuma su kawo shakka ga addinin musulunci an gano wannan ko musamman kala kato da ke da alaƙa da kasashen waje idan kun duba da kyau za ka ga kala kato na najeriya kaskashe biyu akwai kala kato na ɗan gungu misali akwai kala kato na masussuka akwai kala kato kuma zan ce makashi uku akwai na wasu akwai na irin gidadawan nan ko akwai irin gidada wannan masu tafiya ba takalmi din nan za ka su kala katin su kawai sun gina ne da kawai da kansu da son zuciyarsu amma kala kato da ke zuwa irin kala kato da na dan dan gungu shi kawai ya samu ingirafi ne ya karkace daga hanya ya fada cikin fata shi da yana kan sunna to da yayi mu'amala da malam sulusu gumbi sai da sulusu gumbi ya sa ma dan gungu shubha tun daga mu'amala da dan da sulusu gumbi ainihin dan gungu ya fada cikin aqidan kala kato to shi in ka dube shi zai iya yiwuwa yana neman gaskiya da kila tsakanin shi da Allah ya fada cikin wannan aqida din misali yana ganin kamar aqida ne mai kyau kila kila yana ganin kamar aqida ne mai kyau sai ya fada cikin sa an gani zai kuma iya yiwuwa kila akwai wani ajanda ƙarƙashin ƙasa da ya sa ya fada cikin wannan al'amari to idan ka dube shi da cewa zaka shi yana kyaman wasu bidiyoyin a haka kuma yana fada da shirka kuma yana masufayen raji yana masufayen raji sosai to amma idan ka duba na ba baya so a taba yi. baya so a taba kristoci bilhazali yana neman haɗin kai ne da sufaye da kristoci yana so ya ƙara yawa domin ya yaƙi ahalus sunna mutanen da yake yaƙa kawai su ne wa ahalus sunna kai da in kana so gano ma shi masuntukan yana ma bakin ciki ya ga ana musulunta idan ya ga mutane sun musulunta sai ya yi rabbi yanzu kiran da ainihin su baban cire duk ke yi da wannan ashakaɗin nan eh? adamu ashaka ko to kiran da suke suna musuluntar da mutane yana bakin ciki akan abu har ma za ka ga yana cewa ƙarya ne ba musulunta ake ba kuɗi ake ba su wai ana ba wasu mutane kuɗi a ce sun musulunta wai wane ne ya baka dama ka ringa bin mutane ka ce sai sun musulunta in ji shi ba wane ne ya baka dama kana bin mutane ka ce su musulunta kai ta wa'azinka wai wane ne ya ce ka rinka yawo kana yawo kauye kauye kana kira mutane zuwa ga musulunci wai ai shi nan yanzu yana zaune ne a gidansa a studio kuma kiran da yake yi yana kaiwa ko ina to kai wane ne ce ka tashi daga nan ka je kauye kaza ka je kauye kaza ka kira mutane zuwa ga musulunci wai sai a zo a samu mutane a zuwa samu mutane a tara su a wani kauye a ba su kuɗi a ce ku ce kun musulunta ku ce kun bar addinin kirista kun gane musulunci ne gaskiya wani sai mutane su ce sun musulunta sun gane musulunci ne gaskiya Ƙariya suke yi babu wani mai musulunta wal hada wallahi na fata gane wannan babu wani mai musulunta ƙariya ne ku kiristoci kan ku yadda da wannan ana amfani da ku ana cimma wani buri ku kai ƙara kotu ina fatan gane to kaga in ka duba yanayinsa yana kai ziyara coci sannan kuma yana fara kariya ga kiristoci sannan baya so a ringa musulunta sannan kuma duk mutumin da yake zuwa kauye yana da'awa sai ya mutu sharri yake so a jama'a shaka da zuba ban du dukkan su gaba daya suna shiga kauye ne neman kuɗi suke zuwa yi suna zuwa suna karɓan kuɗin mutane suna neman taimako suna cinyewa suna cewa wai ana musulunta a ina ake musulunta ɗarya ne wannan an gani kaga kalan ato irin na wannan bawan Allah in ka duba zai iya yiwa ma kiristocin ne suka tura shi yayi wannan training din domin ya yaki musulunci duk zai yiwu an gani wannan ko tunda kaga yana bada kariya ga kiristoci to zai yiwa su ne suka tura shi ya je yayi karatu har yanzu yana faɗa da addinin musulunci an gane wannan ko? to amma idan ka duba alaƙato na shi dan gungu shi kai tsaye za ka taɓa gani yana goyon bayan kiristoci ba ba ka ganin yana goyon bayan yan ɗariƙa ko yana goyon bayan kaza ko yana goyon bayan kaza shi duk inda matsala ta faɗo kawai zai mata raddi zai yi raddi a gare ta da sauransu in ka duba sai riga to sun ce ƙur'ani zalla suke bi ya aka yi ƙur'ani zalla ko aka bambanta wajen aƙida da wajen fahimta suna ma juna ma raji za ga wani ɗan ƙalaƙatan ya ma wani ɗan ƙalaƙato raji wani ɗan ƙalaƙato kuma aƙidan shi daban na wancan ma daban kaga da awa ƙalaƙatanci na ɗan gungu ya bambanta da ƙalaƙatanci na masussuka sana ko wasu ɗan ƙalaƙatan ma da suka bambanta a wajen fahimta idan sun ce in ka bi ƙur'ani zalla to shi ne za a samu haɗin kai to su ma kansa a rabe yake wa iya zila zuwa da haka in ka san wannan a gane dole ne ka ka ringa bin qur'ani da sunna kuma ka bi hanyar da sahabbai suke kai kenan shi dan bodiyo yana bin ƙwar'ani da sunna akan fahimtar sahabai da fahimtar tabi'ai da kuma tabi ne dalilu aidan ala wujub istinab al bid'a al shaytaniyya dalili kuma akan wajibcin nisantar bid'a na shaytan na'am ma qad waqa li ba'd al min al abinda ya faru ga wasu sashen manya daga cikin malamai annahu sami'a al hadith al warid an annabi sallallahu alaihi shi wannan daga cikin manyan malamai ya ji wani hadisi da ya zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam man sabbaha wa salati Eh, hadisi dangane da wanda ya yi tasbihi ya tasbihi talatin da uku an gane ya yi tasbihi talatin da uku ya yi tahamili talatin da uku ya yi an gane wannan ku wato ma'ana ah, ya cika na ɗari da la ilaha illallah wahdahu la sharika wahdahu la sharika lahu mulku wa lahu alhamd lahu almulku wa lahu alhamd wa huwa ala kulli shay'in qadir wa huwa ala kulli shay'in qadir usirat dhunubuhu wa in kanat mithla zabat albahr ya karanta wannan hadisin hmm. an gari cewa in mutum yayi wannan za a gafarta zunubansa ko da ya kasance misalin kumfan teku ne sai ya karanta wannan hadisin na'am qala hadha alalim sai wannan malamin yace ana a'lamu min kulli wahidin ne ana a'malu kenan ko eh a'malu min kulli wahidin ne to tunda dai wayannan mutane sun samu irin wannan garabasa an gane wanda ya irin wannan tasbihi bayan sallo bayan sallah kenan ko bayan sallah na farilla an gafarta zanubansa ko da ya kasance misalin kubbar teku to shi zai ce shi zai ce ana a'malu min kulli wahidin mi'a tunda haka ne ni zan ƙara akan nasu ni zan aikata daga kowane guda ɗaya zan yi to ɗari maimakon talatin da uku uku da kowa ke yi to ni zan ƙara ya zama ɗari ɗari nan fa baki ya la zalika zamanan kenan ga shi yana yin kurnawa kenan kuma ka haɗa duka yana yin to ɗari uku ko to sai yawan wanzu akan haka zamani mai tsawo lokaci mai tsawo yana yin irin wannan alkar ɗin kowanne subhanallah so ɗari alhamdulillah so dari. la illallah so dari. allahu akbar kai allahu akbar so dari. Na fara'a fi manamihi annal qiyamata qad qamat sai wannan bawon Allah ya gani cikin barcinsa cewa kiyama ta tsayu an gane ku na muhushiran nasu fil mahshar kuma an tara mutane a matattara lahira na'am nam wannasu fi amrin mahmul alhali mutane suna cikin al'amari mai ban tsoro an tara mutane a cikin matattara lahira ga mutane suna cikin al'amari mai ban tsoro wai ga munadin yunadi aina zakiri na dubura kullu sala sai ga mai kira yana kira mai yekuwa yana yekuwa ina masu zikiri ƙarshen kowane sallah ina masu zikiri ƙarshen nasu sai wasu jama'a daga cikin mutane suka miƙe a kuntu ma'ahu ni ma sai na miƙe tare da su fajina ila ni mala'ika da ainihin wasu jama'a suka miƙe sai ni ma sai na miƙe tare da su sai muka tafi zuwa wurin da akwai mala'iku a wajen yutunan na sawaba zalik mala'ikun suna ba mutane ladan wannan abun hmm. mala'ikun suna ba mutane ladan wanda ya yi wannan azkar din kuntu zalimu ma'ahu sai na kasance ina ya tare da su idan sun kutsa wajen mala'iku ni ma sai in bi su kutsa wa yudunahum wa la yutuni shay'a sai zama to su mala'iku suna ta ba su ladan ladan da Allah ya ce a ba su amma ni ba sa bani komai na'am amma dai suka zalik suna ta ba su ladan ni ba sa bani komai to ban gushe ba ina cikin wannan hali hatta furgal jami'a har ya zama to an gama da dukkan ladan gaba daya kowa an bashi ladan shi ni in na cusa kaina sai a ba kowa lada ni a hana ni fajitu wa talabtu minhum mustawaba sai na zo sai na nema daga su mala'ikun lada na ce musu kun ba kowa lada ni ba ku bani ba fa qalu li sai suka ce mu malaka inda na kai kai ka baka da komai a wajen mu kai din nan da ka zo din nan ka da wani lada da zamu baka ka da komai fa qultu lahu sai na ce musu nam walima daitum ulaik to idan kun ce ni ban da lada me yasa kuka ba wayancan mutane wayancan mutane sun yi 33 uku hmm. ni kuma na ninka wurin su uku tunda na ninka su uku da dugu ai ni ya kamata a ba wannan abun hmm. qalu haula'i kanu yadhkuruni sai mala'iku suka ce ai wa'annan sun kasance suna suna yin zikiri suna ambatan Allah wa annahum kanu yusabbihuna Allah salatan wa salatin cewa wa'ancan da kaga an ba lada sun kasance suna tasbihi ga Allah to 33 ila akhiri an gani suna tahmidi 33 suna yin suna yin kabbara 33 hmm. an gani har zuwa dai karshe fa qultu lahum sai na ce wa mala'ikun a'malu min كل واحد mi'a to ai na fitu nawa ya fi nasu yawa ni ina aikatawa daga kowane guda ɗaya ina yi so ai ni ya fi cancanta ma abu ba lada kusan kamata ya ma ni ya kamata a fara ba lada kafin ba kowa na fi su kokari nawa ya fi nasu yawa aluma haka za amara sahibu sai mala'iku masa ya ba haka ne ma abincin shari'a ya yi umarni ba ma'abucin shari'a wani ne ma'abucin shari'a nan asalin ma'abucin shari'a shi ne wa Allah A gani shi manzan Allah yana wakiltar Allah ne su ba hannun wata ala Allah sun shi ne sahibu shar amlahum shuraka sharahu lahum min ad Malam, ma lam ya'zam bi Allah gani wannan aiki. ba haka ne ma abocin shari'a sallallahu alaihi wa sallam yi umarni ba a gani ke nan shau dan bodi ya ba mu wani formula duk wani abu da ya shafi ibada dole sai ya zama daidai da abin da sahibu shari'a ya umarni a gani to abin da sufaye suke cewa ba sufaye suka ce Allah ta'ala menene suke cewa annabi bai yi ba ba hujja bane wa ya hana a ina aka hana wannan wata formula ce wanda sufaye suka girgiro domin su gina ainihin bidiyoyin su yadda suke so an gane wannan ku mai suke cewa manzan Allah bai yi ba ba dalili ba ne suna cewa manzan Allah bai yi ba ba dalili ba ne wane ne ya hana hmm. an gane wannan ku to shi wadon bodiyo anan ya ba mu ka'ida hmm. ka gani ya ce mala'ikun nan sai suka ce ma haka za a mara sahibu shar hmm. ba haka ma abucin shari'a ya yi umarni ba kenan da abin zaka ka aikata da sunan ibada sai ya zama daidai da abin da sahibu shari'a yayi umurni an gane wannan ko idan ka aikata abu ya zan babu wani umurni daga ma'abucin shari'a Allah ba zai amsa ba an gane yanzu maulidi akwai umurni daga sahibu shari'a. masu maulidi sun ce a ce asala kenan sun yadda maulidi ya zo bayan manzon Allah ya bar duniya kenan manzon Allah bai yi umurni da shi ba kenan ma'abucin shari'a bai yi umarni da maulidi ba kenan maulidi ya zan bid'a na'am bal amara bi salatin wa salatin a sahibu shari'i, sallallahu alaihi wa sallam yi umarni da da uku uku ne malaka inda na shi ba ka da komai a wajenmu na lada ala fasafaqtu marbuba Ya ce sai na farka a a wato dama duk wannan yana cikin mafarki ne a gane wani ku ce sai na farka a farkice in ji malamin nan sai na tuba zuwa ga Allah kenan Allah yana son shi da alkai sai Allah ya nuna mai kuskuren shi ta hanyar mafarki hmm. an gane shin dama ana kafa hujja da mafarki ana kafa hujja da mafarki ana kafa hujja da mafarki in ya dace da kitabu wa sunna shin wannan mafarki nashi ya dace da ƙur'ani da sunna ko bai dace ba ya dace yanzu manzo Allah bai ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun ba ya fada. man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun duk wanda ya kirkiro wani abu cikin al'amarin mu wannan wanda baya cikin sa an bayar masa to wannan bawon Allah ya kirkiro wani abu cikin al'amarin musulunci kuma baya cikin musulunci sai aka bayar masa kaga ashe in muka duba mafarkin in mun auna shi da qur'ani da hadisi mafarkin ya gele to wannan bawan Allah Allah yana son shi da alkhairi sai Allah ya nuna mai kuskuren shi ta hanyar mafarki kuma sai ya gane cewa lalle yayi kuskure yayi sauri ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala na'am kan gane wannan lillahi ta'ala Allah azida ala ma qarrara shay'a sai na tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala cewa ba zan ƙara ƙara wani abu ba a kan abin da shari'a ya tabbatar wanzuru hmm. eh. ya ikhwani ma ajira Allah ku duba ya ku yan uwana da Allah ya gudanar ga wasu sashen manya daga cikin malamai Kudu babban malami ne ba babban malami ne amma ya fada cikin wannan kuskure na'am bi sababil bid'ati makruha da sababin bid'a makruha kaifa bil muharrama to yaya kuma inda bid'a ce muharrama yaya inda bid'a muharrama ne yaya al'amarin zai kasance lianna ziyada fi tasbih bid'atu makruha domin lalle qari a cikin tasbihi bid'a ce makruha annabi ya ce ayi 33 kai ka mai da shi dari dari na fa kullu man yudifu bid'a ila ila sunna kana jami'u amalihi kal adam duk mutumin da yake jingina bid'a zuwa ga sunna zai kasance dukkan aikin shi kamar babu ne in dai kana jingina a zuwa ga sunna a gani ana kiran wannan a izafiya a gani ya a izafiya yake za ka ga abu yana da asali ga shari'a akwai shi a cikin shari'a to sai mutum ya ƙara wani abu a ciki in an mai magana sai ce tasbihi aka hana hairala aka hana kabbara aka hana wa'annan mutane suna kyaman a ringa ambatan Allah shin dan nayi tasbihi dari me yake dina an gani to kaga tasbihin nan da yayi kace masa tasbihin nan da kai ba daidai bane 33 ake yi sai ce jama'a ga wani mutum ya ce tasbihi ba kyau to su kuma jahilai sai su subhanallah yanzu kana faɗa da tasbihi ne sai ce ban ce tasbihi ba kyau ba na ce ba a wuce 33 yanzu kai da kai talatin da uku ka samu lada wanda ya ɗari kuma ce kare ya samu lada to sai gaga suna kokarin su yake ka suna fatan gane wannan yanzu kamar sufaye irin wannan zikiri da suke cikin jama'a yan tijaniya a sanya kyalle farin kyalle a tsakiya in ka ce musu wannan farin kyalle ina ka samu shi sannan wannan tasbihi da kuke yi da zikiri cikin jama'a ina ka samu sai ce jama'a me muke yi sai ce muna la ilaha illallah shin la ilaha illallah shi ba shi da kyau sai mu ce ba mu ce la ilaha illallah ba shi da kyau ba a'a usulubin da kuka bi da irin siffan da kuka yi la ilaha illallah ne bai da kyau kun zo kun taru kuna yi da murya daya taruwa ana yi da murya daya ya saba ma sunna mutum ya yi ruku'u da ya yi ruku'u sai kama salati ga annabi a cikin ruku Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad a cikin ruku yayi salati salati ga annabi so dubu sannan sai ya dago sami Allahu liman hamida da kai mishi magana cewa wannan abin da kai cikin ruku bid'a ne sai ce yanzu salati ga annabin ne bid'a kaga ai salati ga annabi yana da asali amma menene matsalar? bai sanya salati a mahallin shi ba dama akwai inda aka ce in an yi ruku a yi salati ga annabi to shi sai ya yi salati cikin ruku in ka yi magana ya haɗa ka da jahilai zama dukan tsaya an gane wannan hari jahilai sai dama an ce mana ku makiya manzo ne an ce mana ku wahabiyawa ne ba kwa san salatin annabi yanzu dan mutum ya yi salatin annabi a cikin ruku me ruwanka menene ruwanka dan an yi salati ga annabi cikin ruku to ga jahili zai dauka ba matsala amma amma an gane musulunci ba akwai matsala wa ma'awahun na eh mutumin da yake jingina a zuwa ga sunna zai kasance duk aikin shi kamar babu ne kuma kuma shi wutar jahannama nama. Allah ya tsare mu ya Allah ka dace da mu gaban sunnan annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alfarman shi a wajenka ya Allah ka datar da mu gaban sunna annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda alfarman shi a wajenka ya Allah dan alfarman annabi ka taimake mu ka datar da mu gaban sunna shin yaya ba matsala menene matsala? yaya hukuncin yin tawassuli da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah dan darajar annabi ka taimake ni ya halatta a yi tawassuli da darajar annabi bai halatta ba an dau ba shi da daraja ne kaga wahabiya sun ce an dau ba shi da daraja in ka yadda yana da daraja to na ce ya Allah dan darajar annabi ka taimake ni me ne dina wannan shi ya nuna ku makiya manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to anan sai aka ce a ce musu wato babu wanda ya ce manzon Allah ba shi da daraja a duniyar nan Allah bai taba halitta mai daraja ba kamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk duniya gaba daya manzan Allah shi ne shugaban duk masu daraja gaba daya hmm. to amma inda kiza ke saka shi ana tawassuli da daraja in ana yi da wani dalili shi addinin musulunci ba wai ba bace hmm. kawai in ka ce ana yi kawo dalili hmm. shi addinin musulunci ana gina shi ne akan dalili menene dalili na yin tawassuli da darajar manzo sallallahu alaihi wa sallam an gane wannan ku abin da ya ce abin da ya samu kai tawassuli saboda yana da darajar sai ce dama in annabi na daraja za ka ce kai tawassuli da shi shin ba manzon Allah zai karantar da kai yadda zaka yi tawassuli ba to yaya manzon Allah ya karantar da kai yadda ake tawassuli manzon sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi wa man bada bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu duk wanda aikin shi ya dakilar da shi aikin shi ya dakilar da shi dangantakan shi ba zai kai shi gaba ba idan ya zamanto aikin mutum bai sa ya shiga aljanna ba kasancewa kai dan annabi ne ko jikan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko dalibin manzan Allah baya kai mutum gaba kenan me ake so ka yi tawassuli da shi ka wa man bata bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu ya Allah dan aikin da na aikata ka taimake ni ya Allah dan biyayyar da nake ma iyayena ya Allah dan biyayyar da nake wa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah dan sallar daren da nake yi ya Allah dan sanaka dan sadakan da nake ka taimake ni wannan yayi ko bai ba wannan shine at-tawassul bil a'mal salihah ina fatan gane wannan to amma yin tawassuli da tauhidi ba ya halatta ko bai halatta ba ya Allah domin tauhidi da ka taimake ni hmm? annabi yunus da bai yi tawassuli la ilaha illa anta subhanaka ni kuntu minaz zalimin kaga yayi tawassuli da kalma na tauhidi la ilaha illa allah saka akwai tawassuli da ainihin tauhidi ana tawassuli da sunan Allah mai tsarki da siffofinsa tawassuli da sunayen Allah da kuma sifofinsa ana tawassuli da ayyuka masu kyau ana tawassuli da barin safan Allah ana tawassuli da addu'an mutumin kirki an gani in ce da Allah malam wani yi min addu'a ina da bukata malam wani yi min addu'a zan yi tafiya kaga an yi tawassuli da addu'a mutumin kirki wanda yake raye banda mutumin kirki wanda ya rasu ba zan zo ce ya waliwa ne da Allah kai mun addu'a zan yi tafiya alhali waliwa ne ya rasu ko waliwa ne yana nesa da ni baya ma jin abin da nake faɗa ina fata gane wannan to amma tawassuli da darajar wani a ina ka samu shi an samu shi daga wani hadisi maudu'i shine hadisin da ke cewa tawassalu bi jahi fa inna jahi inda Allah azim ku yi tawassuli da daraja na domin lallai daraja na ko alfarma na a wajen Allah mai girma ne hadisin bai inganta ba da ya inganta da sai mu ce ya halatta tunda bai inganta ba kada a yi sai kuma manzon Allah ya ce wa Fatima radiyallahu anha ya Fatima bintu Muhammadin salini min mali ma shi'iti la ubuni anki min Allah shi'a ya ce Fatima diyar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki tambaye ni daga cikin dukiya na abin da kike so duk abin da kike so ki tambaye ni game da dukiya na in baki amma ba zan iya kare ki daga azaban Allah ba kaga wannan hadisi ya nuna mana kada ta ce ya Allah dan darajar mahaifina ka shigar da ni aljanna mahaifinki duk duniya ba mai darajarsa amma kuma kin yin aiki mai kyau ki zo ki ce wai dan darajar mahaifinki a shigar ki take aljanna bai halaka ba misalin wannan mahaifinka shine shugaban yan bayas sai zamanto ana yin a jarabar yan bayan sai ka yin karatu ba abin da ka karanta sai zaman to duk fefofin gaba ɗaya ka faɗi sai ka zo kan samu masu maki na yan bayan ka ce don Allah na faɗi jarabar yan bayan don Allah don darajar mahaifina wanda shi ne shugaban yan bayan don Allah ku bani maki shi idan sun baka maki sun kyauta me yasa saboda ka cancanta ba ya kamata ka dage kai karatu yadda kowa ya karatu in ka dage kai karatu kamar yadda kowa ya karatu ka zo ka yi jarabawa ka ci jarabawa a yi makin ka samu sai zama to ka dogara da babanka don darajar babana ku bani maki to wannan shine misalin mutumin da zai ce ya Allah dan darajar manzon Allah ka shigar da ni aljanna dan darajar manzon Allah ya Allah ka bani arziki an gane wannan ai da ne kaga to wannan yin tawakkali da alfarma an gane tabbas yana da alfarman to kai din nan baka da wani abu da zaka aikata kai tawakkali da shi sai ka laɓe da manzan Allah to wannan nau'i ne na corruption an gane kai ka yi karatu ko ka tabbatar da baka ci jarabawa ba sai ka laɓe da wani mutumin kirki dan Allah dan darajar babana tunda babana shi ke makin din ku duba darajar shi ku bani mumtaz to wannan shine misalin mutumin da yake tawazzuli da daraja saka yan uwa a fahimta akwai bambanci tsakanin wane na da daraja da kuma a yi da shi kasancewa yana da daraja baya hukunta a yi tawazzuli da shi in har za a yi tawazzuli da shi to lallai dole sai ya zama to akwai nasi daga Allah cewa Allah ya ce duk masu daraja kuna iya tawassuli da su Allahu a'lam na'am mutum da mutum misali ina ne ma gurin wani sai ce dan Allah dan annabi ko kuma dan annabi ko da daraja sa to tsakanin mutum da mutum wannan ba tawassuli bane shi irin wanda ake magana shi wannan da muke magana tsakanin kai ne da Allah in mutum zai yi tawassuli tsakanin shi da Allah ba za ka zo ka ce ya Allah dan darajar wani ka taimake ni ba dan darajar shehu tijjani dan darajar ibrahim yaz ya Allah ka yi min kaza babu amma tsakanin mutum da mutum dan darajar iyayenka ka min kaza inda iyayenka na daraja sai ka yi ka ce wallahi abin da yasa sa na kyale shi saboda iyayen shi ne dama akan ci arziki wani mutum an so a yi mishi wani hukunci sai a duba iyayensa sai a yi masa shi ma akwai tafsiri idan ya faɗi jarabawa ba za mu ba shi maki ba don darajar iyayen shi haka ne ya faɗi jarabawa ya faɗi yan bayan sai mace to ai ɗan gidan wani ne a ba shi maki kenan ya kasance kenan idan kai ba ɗan gidan wani ba an ka faɗi shi kenan ka faɗi to ba a yadda ba eh wa alaikum assalam sai manzo Allah shi ya gaya mana wannan shi ya gaya mana shafa'ati li ahalin kaba'ir min ummati ceto na na ma'abota kaba'ira ne daga cikin al'ummata idan mutum ya aikata manyan zanubai sai ya mutu bai tuwa ba misali akan shi al'amarin shi na wajen Allah in Allah ya so ya kafarta masa ya wuce kai tsaye in Allah ya so a yi masa azaba sa'annan kuma daga baya ya samu ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kafin wannan nassi ne zo da maganar ceto an gane wannan ku amma abin da ya shafi tawassuli irin wannan da ainihin daraja babu nassi a kan shi eh wa alaikum salam dan san annabi kai tawassuli ka roki Allah ya Allah dan san annabi ka taimake ni san annabi aikin alkhairi ne san annabi ibada ne mutumin da ya ce ya Allah dan san annabi ka taimake ni daidai yake da wanda yake ya Allah dan sallah da nake yi dan biyayyar da nake ga iyayena dan rukun da nake ga sunna ka taimake duk dai ne san annabi wajibi ne kuma san annabi ibada ne idan ka yi tawassuli da shi ka yi daidai an gane wannan ko hmm. wa alaikum assalam eh to shi muke magana yanzu hmm. bijayi shi ne alfarmansa ko darajarsa ya Allah ka datar da mu da bin sunna annabi bijayi yi indaka saboda alfarman shi ko saboda darajar shi a wajenka shi ne muke tabbaya shi ana tawassuli da alfarma ko daraja ba a yi an gane wannan ku wato wannan tawassuli da shi wadan godiyo yi malaman sunna sun kuskurantar da shi yin tawazzuli da darajar wani bid'a a shi za mu ce kenan kyau na bodiyo biri a ne kenan to ya yi tawazzuli da darajar wani kuma mun ce tawazzuli da darajar wani a ne to akwai ka'ida na malamai cewa laisa kullu man waqa'atil a waqa'atil alai ba dukkan mutumin da ya fada cikin bid'a ne bid'a ta fada maza ba nan wajen ya fada cikin bid'a amma ba dan bid'a bane shi saboda babu wanda ya tsaye mai da hujja babu wanda ya kusan mai da shubha mutum na iya fadawa cikin biri a bai sani ba yana iya fadawa cikin a kafirci ma bai sani ba idan mutum ya fada cikin biri a ko kafirci bai sani ba Allah zai masa uzuri an gani da saboda haka wannan abun a ne amma ba dukkan mutumin da ya faɗe shi ne dan a ba insha Allah na'am wa salam na'am to ai baka cewa a kawo kuɗi a yi addu'a wacewa an ce za ka iya neman tawassuli da addu'a mutumin kirki ce da Allah mala abu nuni zan yi tafiya ka roƙa mun Allah dawo lafiya to sai mala abu to ya Allah ka sa malam wane ya dawo lafiya to shi abin da yake magana za ka iya cewa to zan maka addu'a ma kawo kudin addu'a kawo sadaka to wannan maganar kawo kudin addu'a ya saba wa ainihin manhaji na salaf ba mu taba samu inda magabatanmu suka ce a kawo kudi don yin addu'a ba amma idan mutum shi da kansa ya zo ba tare da tambaya ba ya zo kai masa addu'a sai kawo kudi ya ce gashi nan ya baka to wannan ya rage nashi shi ya baka shi da kanshi kai ba ka roƙa ba ko ba ka nemi lalle sai an baka kuɗin ba sadaka ne shi a don ba za mu yi kiyasta shi da rukiya ba da wannan hadisin na sai za ki yi addu'a da rukiya shi rukiya magani ne kai tsaye magani ne irin na asibiti wannan kuma spiritual magani ne ba a haɗa wancan da wannan na? Aiki rukiya kayi ne ga wani rashin lafiya wanda yake damun wani mutum shi ya kawo kanshi asibiti ne kai kuma likita ne kai amma kai da aka nema da addu'a kai ba likita bane kai to ya ce da Allah malam wani zan yi tafiya yi mun addu'a malam wani zan fara kasuwanci roƙon mun Allah sai sai an biya a'a shi rukuya kana yi ne ga mutumin da yake da rashin lafiya na zahiri rashin lafiya gashi yana da ciwon kai maciji ya sare shi ciwon aljanu gashi irin wayannan cuka gashi a fili sai ya zo asibitinka ya ce yana so a bashi magani sai kai karanta wasu ayoyi da wasu kaza sai kai kaza shine abin da annabi ya ce ina a haƙƙu ma yukazu alayhi ajran kitabullah fiyayyen abin da ake karban albashi a gare shi littafin Allah kai mutum addu'a ya warki wannan daban amma kai mutum rukuya tsakanin addu'a da rukuya kuma umumun wa khusus fa kullu ruqya zai yi ma ta kullu ruqya du'a duk ruqya addu'a ne amma ba duka addu'a ne ruqya ba addu'a ya fi ruqya fadi shi ruqya addu'a ne wanda yake banta ga mara lafiya kawai wanda yake da ciwo an gane ko hmm. insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdik yau kafin nan yau muke zo mu fara karanta littafin a siyasa a shari'a wajen kwana nawa ne suna cewa tunatar da ni masu tunatarwa suna mantawa an gani siyasa a shari'a yau zan fara karantawa kuma wani bawan Allah da muka yi magana ranar nan ya siyan mana guda talatin guda talatin ko masu karatun masu karatun sun fi ɗari da hamsin to masu karatu wajen ɗari da hamsin an sayi littattafai talatin kuma ya siya ya ce a raba to an raba in an raba guda talatin saura mutane nawa ɗari da nawa to zai za a yi da su sauran idan an ba wani ba a ba wani ba ya za a yi ana son ka eh, ana son ka yaya salafi yana son ka ko kuma kai baka daga ciwon da yake so saboda baya son ka yasa bai bayar ba a cikin 150 an ba da 30 an gano wannan to 30 din shine za a raba mutane 150 ya za a yi mai rabo kan samu ya za a zama da suka fi ma wani ya ba da shawara wai a ba wanda ba za su iya siya ba a ba wanda ba za su iya siya ba to abinda dai muke tunani shine a samu wasu don Allah wanda wani ko zai sai guda biyu wani ya sai guda ɗaya wani ya sai kaza ya bayar don mu samu ƙari shi da muke roƙo duk wanda yake da kuɗi a cikin nan wajen misali a samu wani ya ƙara siyan mana wani ya sai biyu wani ya sai uku wani ya sai hudu gwargwadon ƙarfi don mu samu tun da dai talatin din nan fa idan an raba shi fituna ne an bayar ba a ba malam tahiru ba yaya mai malar ya yi ba za a ba shi ba me yasa aka ba wani da wani aka hana wani ba kuwa zai fahimta ba mutane sittin sun zo barko ya lafiya mutane sun zo ai duka ana ake talla. duk ana ake sallah in kace ya san kafin magariba misali wanda yazo sai a bashi wanda ka faɗi a zo kafin ba a zuwa kafin magariba a wai a ce wanda zai raba littafin <laughs> ka gane ba dukkanin sai wasu sun anan ake sallah da su da yawa sannan kuma idan an zo karatun za ka tadda an cika da yawa lokacin da za a fara karatun to sai zama ka ce a wannan lokacin mutane sun kai kusan guda 60 ko 50 ko guda talatin ne za ka yi da wayannan mutane kuma ka ce wanda suka yi sallah ne wani ma wani bai sauraron karatu za ka miƙa mai ya kaji amma misali in aka kai ka'idar shek idan bu ka'idar misali wanda ya ce an san cewa ba zai iya siyan littafin zai masa wahala wannan ma zai yi da wahala misali an san akwai wanda an san cewa ba su da halin ma da za su yi littafin zai saurara fa wasu na zuwa majalisi ko da shi to an ba su littafin ai an rage to kila za cewa wanda ya san tsakanin da Allah ba ai kowa ma zai ce ba bare na قضي الأمر الذي to shi ne dai a takaice gaskiya an riga an tafka wani kuskure a ciki in ma kuskure ne an tafka sai dai abinda muke so a samu wasu don Allah wanda Allah ya ba haka za mu ƙara bayani a lokacin za mu yi karatun a samu wasu wanda suke da iko wani ya sai ko guda ɗaya wani ya sai biyu wani ya sai kaza mu ƙara tara wasu mu ƙara rabawa haka har a zo abin nan gaba in za a zo za mu san yadda za mu yi nan gaba za mu san yadda za mu yi nan gaba insha Allah Allah shi taimake mu ba na kan na wani shawara da wani ya kawo eh yace kamar yadda ake a wasu masallatai in an sayi littattafai irin wannan nan gaba in akwai wuri misali an tana da zafin da ajiye littafin sai zama na masallaci ne kuwa eh. idan an zo karatu za a fito da su kowa zai ɗauka a yi karatu in an tashi za a kwashe su mai su ba eh, to wanda zai shi wanda yake so ma sai ya eh. taɓa maraja gudun irin wayan nan matsaloli su aka abubuwa shawara biyu zan kawo ne a yanzu abin da na gani hmm. neman taimako ga wanda za su za su fiya hmm. sannan a yi neman taimako am hmm. shi ma a zagaya gaba ɗaya kwanaki ana a daɗe ana neman taimako abin da aka samu sai a ƙara siyan wani in ba haka ba kuwa akwai matsala sai ka wancan ya da suna dole wancan me yin sunan shi da aka gama din wanda ita me yin din nan a zuwa baliya to ai lokacin da aka raba irin wannan karatun ne ba nan magarba da isha'i ba ne an raba shi magarba da isha'i malam wanda ya siya tafhimul mutafahim eh amma ai usulubin rabawan na hmm. kaga nan fara cewa ne ne da Allah waye zai ce maka ya siya mana sai wani ya daga hannu a gaban jama'a ya daga hannu ya ce ya sai talatin cikin wancan tafiyar din ni aka zo aka ba a ƙarƙashin ƙasa ba wanda ya sani kaga duk na ba wasu sai dai ga mutane da littattafai kaga ya bambanta da na ce wani gaga shi wannan da ya same ni a gefe ya ce to akar makalla eh, da kudin talatin to daga an gani ko ba mai gane cewa ga abin da ya faru <laughs> ba mai gane ba to amma wannan an riga an gane kowa na cewa ai an bada guda talatin insha Allah ni ma ya kamata a bani to sai ba a bashi ba shi ne kuma littafin ya yi tsada ne shi ne littafin guda ɗaya wajen duk wajen dubu biyar da wani abu ko dubu shida ne ko nawa ne kaga littafi ɗaya ga wannan akwai matsala a cikin insha Allah za ga da za a yi kafin lokacin eh, mun fara karatun a yi ta magana tun kamar yadda ka ba da shawara sai a yi ta siyan furan ana ba wanda za a kara ba neman taimako am za mu yi shi sannan kuma za su taimaka ka su yi shi wani ya ce zan siya littafi ɗaya wani ya ce zan siya biyu dan a gushe ma wannan shubha din an gane idan mutum zai taimaka din kada ya zo ya daga hannu ya ce zai taimaka gaban jama'a an gane a yi shi karkashin ƙasa kuma mutum ya raba shi karkashin ƙasa ya duba wanda suka samu sun samu saboda ba zai yi kaba ba kowa ba ko sai dai mai rabo sai dai mai rabo misali insha Allah insha Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu dai.